mu rika haƙuri da saɓani mu rika haƙuri da cutarwan yan uwanmu ba zai taɓa yi ka rayu wani bai cutar da kai ba wani zai cutar da kai don karancin ilimi wani zai cutar da kai saboda rashin iya mu'amala wani zai iya cutar da kai saboda bayi da obringin mai kyau wani zai cutar da kai saboda hassada wani zai cutar da kai saboda kyashi ko manufa na nan kala kala wani zai cutar da kai manufarsa mai kyau ne amma a cikin aikin aka samu kuskure ba wai yayi don ya cutar da kai ba ne so da haka mu rika fada da tunani